wani abu aka yi mun ba abin da ya haɗu da yawa tun zamanin farko-farko da da ni akwai abubuwa da yawa manya-manya kalubale da suka faru da ni a baya wanda kuma na ta tafiya da su har zuwa wannan lokacin shine kaga lokacin da lokacin da aka kai ni prison akan wakar bahaushiya hmm. ba laifi ne ba a bari a tauna ƙasa ne don ayatul kuma sai aka yi a kanka sai aka gwaji sai aka gwaji da ni. tunda ka ne karamar eh, lokacin eh, ni ne zamani ke da ni sosai eh, haka idan aka kama Adamu Zango aka kai shi prison Alini Husani Danja Abba Al-Mustafa waye duk za su ji tsoro su iburo su waye za su ji tsoro su ce a to tunda an kama wani kaza mu fa za a iya kama mu ji gwaji aka yi da ni so kaga wannan zalunci kenan an zalunce ni amma haka a lokacin rabo kenan a lokacin rabo amma a lokacin haka na je prison din na appeal ya fitar da ni kes kuma ya zo ya mutu daga baya na bar garin na koma kaduna da na koma kaduna la ilaha illallah da na dan zauna a kaduna su kuma yan kaduna su kuma suka ce ina da Allah ya hada ya wannan yaron zai zo garin na ya ce zai fi mu sai aka kira ni aka ce min yakubu da ya ce min mun baka shugaban jarumai rikon kwarya kafin a yi zaɓe wallahi ba a taɓa ɗagawa wani ganye a kani ba amma dagawa adam zango zanga-zanga eh, haka artist ɗin kaduna suka ɗauki ganye suka tafi maharaja suka je suna dagawa. sam yaushe adamin ya zo kaduna a kaduna ba aka haife ni eh, amma wai yaushe mm. adamu zango ya bar ya zo kaduna da za a bashi shugaban jarumai na zo kano ga matsalar da na samu na koma gidana ga ka gane mhm. so irin waɗannan series series din abubuwan da suka faru ne a Kano suna da yawa eh. time din ma ba zai isa in baka labarin su ba amma mutane ma ba su san irin waɗannan abubuwan ba mm. sai in ba yanzu da na faɗa ba banda na iyali wanda shi duk kaddara ce na ɗauke su kaddara ne amma mutane ne suka mai da abin ya zama min ciwo eh. saboda akwai mutane da yawa a cikin masana'antar mu da sun yi auren da ya fina ba amma suna zaunar lafiya ba wanda ma ya sani haka zalika su 'yan kallon a unguwarsu suna da mutane da suka yi aure talatin akwai malamai malamai malamai malamai sosai wanda sun yi aure su ma ya fi ashirin ba ka ana magana amma ni na inda ka san a rayuwa ni na fara yi aure sake aure sake so irin waɗannan abubuwan ne nan ba daɗi nan ba daɗi nan ba daɗi sai na ji cewa dan me ma zan ji kunyan mara kunya idan dai har na ba kowa girma a masana'antar kaniyut na ba da assignment duk wanda ya ce adamu zango baya girmama shi ina ma kai ni ban san babban da nake gaishe shi wallahi kai tsaye ba irin tsayar ja wa da salamu alaikum duk wanda ya sani me yasa to ake zagi na ake cin mutunci na ake yin postin aikwatance na da mahaifiyata mm. sai dai koma gida in yi kuka ba wanda zai fito ya ce me yasa ake yi wa adama ka gaskiya bai dace ba shine ba abin da yake bukata hmm. ni ba a gurin abokaina da na nema eh. na ce ba su taimake ni ba bayan na yi musu goma ta arziki